to yanzu idan a ce an samu saɓani da hi ya ce ya kafa wannan kwamitin in gaskiya ne ai wai ina ce wai naira hamsin naira talatin naira ɗari na haraji ya zai a tara wannan kuɗi over trillion haka ai in gaskiya ne ya kamata mu hukuntar najeriya a samu ainihin wato masana tattalin arzikin najeriya da jami'an tsaro a ci gaba da wannan kwamiti a binciki mutumin nan idan mai laifi ne a kwace kuɗin na adawa da najeriya ɗan bin bayin nan da ba a mana a je a biya sauran a zo a taimaka kan al'umma da salatu wassalamu ala rasulillahi allahumma aghfirni dhunubi wa fatali abwabar rahmatika to musamman na zo ne in yi tsokaci akan mahukuntan najeriya musamman mahukuntan najeriya ba su dauki talaka bakin komai ba ba dan komai ba talaka fa yana cikin baka ukuba mutanen nan sun tara turliyoyin kuɗi amma ba ta talakan suke yi ba abin da yake ban mamaki har yanzu mukuntan Najeriya ba su ɗauko hanyar da za a gyara Najeriya ba ba dan komai ba yanzu Najeriya nan ana magana Afirka mu muke da ɗumbin arziki amma yanzu Najeriya nan kusan mu kusan in ce mun koma mu ne koma baya ba dan komai ba wai wani tsari wanda aka zo da shi wai 'yan majalisun nan ka duba irin kuɗaɗen da suke suke kwasa ka rasa ma ina ake samun kuɗin nan talaka yana cikin bakar ukuba yanzu a ce wani shugaba mai zartarwa ya rasa irin yadda zai yi ya zartar da hukuncin da ɗan najeriya zai su samu sassauci yanzu ka duba gani wani mutum fawahi da kansa guda cika zaure aka ce wai ya ce shugaba ne ya kafa kwamati wai ya binciki wani mutum wanda yake azabtar da 'yan najeriya an ce mutumin nan an fara bincikarsa akwai over trillion da aka samu a wurinsa amma na ji 'yan barandansa suna cewa wai sun samu sabani da shi sannan kuma wai wa'annan mutanen suke cewa sun samu sabani da shi shi yasa ya kafa wannan kwamitin to yanzu idan a ce an samu sabani da shi ya ce ya kafa wannan kwamitin in gaskiya ne ai wai ina cewa wai naira hamsin naira talatin naira ɗari na haraji ya zai a tara wannan kuɗi over trillion haka ai in gaskiya ne ya kamata mu hukuntar Najeriya a samu ainihin wato masana tattalin arzikin Najeriya da jami'an tsaro a ci gaba da wannan kwamiti a binciki mutumin nan idan mai laifi ne a kwace kuɗin na dawo da Najeriya ɗimbin bayin nan da ba a mana a je a biya sauran a zo a taimaka al'umma da shi. Ah, amma ba ba ka ganin cewar ah, ana ganin kamar kuskuren fahimta ne wannan kudin da ya gani ba a tabbatar cewa su ne ainihin kuɗin da yake magana shi shine nake gaya miki in da kasar da ta ci gaba ce ko kuma kasar da ake son talaka ne sai a kafa kwamati sahihi wanda zai binkici wannan magana yanzu wai ba har magana yake hi bai san da kwamitin nan ba kawai hi kenan bai san da kwamitin ba haka za a bar magana ta ce sannan kuma ina gaya miki mahukuntan nan wallahi ba su san dan Najeriya wanda yake san su ko wanda yake musu wahala ba in na dawo miki tsarin Najeriya duk wani tallafi da ake turowa daga kasashen waje wallahi mutanen nan su suke rabe su da su talakan da ake yi da shi ba a bahi bai san ma ana yi ba wannan wannan irin tsari ne yanzu na ɗauko miji kamfani na cika ɗan conservation najeriya Limited tun da nake bautan nan shekara kusan goma sha biyar ba wani mutumin da ya taɓa tunanin a ɗauki kwangila daidai da kyaran kwalbati a bai kamfanin nan domin 'yan ƙasa su samu dama su samu inganta su ma su ga kamfanin nan mun kafa shi tun lokacin ma ba wai ainihin kamfanonin da yawa muka ɗauki kuɗi maƙudai muka yi ainihin rijista Najeriya ta ƙaru da wannan kuɗin amma ba wanda ya dauki kwangila ya bamu domin mu higa daga cikin tsarin da mu ma za mu taimaki na kasa da mu wani ya gani hima ya sha'awa ya yi kamfanin amma dan abin bauhi da abin takaici wata wata ma'aikata wacce ake rijista kamfanoni banda makudan kuɗi da suke zalunta mutane ba abin da ake yi dau aikin sai a ɗauka a bai 'yan ƙasashen waje ba za a bai 'yan najeriya 'yan gida ba kudan kuɗi to ina gaya mahukuntan najeriya wallahi wallahi ba a zuwa da kuɗi lahira kuma duk mahukuncin da in rike kuɗin mutane over tuliyan ya tsinhi ba zai iya cinyewa ba ba za su iya cinyewa ba ya mutu ya bari to ina tabbatar miki gobe kiyama sai ya faɗi yanda ya samu wannan kuɗin dole kuma sai an tuhume shi ba za a kyale ba amma baka ganin shi ji ka zaura ya ce shugaban baharin ne ya naɗa shi kuma yanzu mai magana da yawan shugaban baharin ya tabbatar da cewa ba a naɗa shi ba a sa shi wannan aikin ba kana ganin kuma kana ganin kamar magana akwai kamshin gaskiya a cikin duk da shi wanda ya sa din ya ce ba shi ya sa ba to ai bai kamata ma yi fojarar da sunan buhari a kyale ba ba sa ake ji ba yau fanni kamfanin cika dan construction Nigeria Limited da ni na zo na ce haka ta ga ya zo a kama ni kina ina matar bahari wani yaro ya zo ya dan tsokaci kaɗan daidai abin da yake ganin ya gani ya dace da yi aka ce a kama shi amma ni kullun higa kafafen dan labarai nake ina farar tattabara maganin bakaƙen shanu kullun haka nake mata kirari farar tattabara alkawari fa na agege miki yazo zo ya ci mutuncinsa ni kuma na zo na kare ta ya aka kama ni aka kai ni zone Allah ne ya taimake ni ta bugo waya ta ce a kyale ni aka kyale ni amma ta bugo waya ta ce a kai ni Abuja domin ta taimaka mun ba kaga wannan tsari ne na wato gurguru in ce tsari